tsaka mai wuya. Yanzu harkokin siyasa sun taɓarɓare cikin ƙasar komi Nijar komi ya tsaya kan. Ƙasar su 'yan jam'iyyoyi abubuwan da ke damar su ba wai wani eh, eh, aiki na ƙasa ba ko makaranta eh, ko wani abu ba shine ke shaho su ba duk in ka ji sun taddo rigima abu ne wanda ya shafi zaɓe. Komi za a yi ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori wa'anda ke cikin ƙasa sun yarda sai an ka kai lokacin da koma mun zo mun zamna sai a ce ku ba komai ba mu ne ke da rinjaye mu za mu yi abin da muka gada ma. In demokaradiyya za a yi aiki da ita tsantsa kamar Mali, kamar Togo, eh, kamar Benin, kamar sauran kasashe. Ai babu wani wurin zuwa sai majalisa. To idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba. Dan saboda can su ɗan tsagera ne idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yanzu babu rikicin siyasa prime minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba to akwai wasikan homuna da ita yau mu ma muna da ai muna mun ka aikata Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar mu da kowa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kwamitin kolin jam'iyyar ta PNDS tarayya ne ya umarci daukacin rassan jam'iyyar da ke jihohi daban-daban su hamzarta tayar da magoya bayan su daga barci. Alhaji Sama'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai. Da 'yan adawa suke nan suna kulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce suna nan suna kulle-kulle suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su kada iko. A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa? Inda su sun tabbata da yami ta sai su to ba su mitin guda mu gani wannan kowa shaida kasa an kuma sun isa ko a hudu mutanen shi a gani su mitin mi mitin. To a gaishe ka Sule Barma, duk wannan ganguman zaɓe ne fa na gaba a jamhuriyar Nijar suke kaɗawa wanda yanzu haka akwai kusan shekaru kamar hudu kafin ma a kai ga shi. Wannan hayaniyar da ke tashi a tsakanin jam'iyyar PNDS tarayya da ke kankare ga mulki yanzu da jam'iyyun adawa tana nuna yadda al'ummar Nijar ɗin suke ɗaukar wannan zaɓen nasu da ke zuwa da muhimmanci ganin shirye-shiryen da suke mashi tun da wuri haka. yanzu rigimar da ta kara bude musu hanyar so mazaro su na siyasa ita ce yunkurin da aka yi na a girka wani zaure wanda jam'iyyun siyasa baki ɗayansu na adawa da su masu mulki ɗin za su samu su dinga zama a ciki suna tattauna hanyoyin da za a dinka aiwatar da tsarin siyasa demokuraɗiyyar Nijar ɗin wanda zai haɗa da ita maganar zaben. To amma ita kanta maganar shirya wannan tsarin ta gagara saboda yadda bangarorin guda biyu da su 'yan adawan da kuma su masu mulkin suke zargin juna da cewa wannan baya yin abin da ya kamata domin a samu daidaituwar barki. To a saboda wannan dalili da kuma ganin cewa an dan kwana biyu ba mu leƙa Nijar din ba, ya samu muka nemi cibiyar mu ko kuma ofishin mu da ke cinye mai da su shirya mana muhawara akan muhimman batutuwa masu ɗaukan hankalin siyasar Nijar din a yanzu, wanda kuma Yusuf Abdullahi ya shirya inda ya gayyato mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar ƙasar. To Yusuf, ja mu To yanzu haka zauren namu na tare da Abdulmumin Gusman tsohon dan majalisar dokoki kuma kusa jam'iyyar PNDS tarayya da ke kan kargan mulki. Akwai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan kawancen an adawa jamhuriyar Nijar da ake kira FLDDR. Tare da su za mu tattauna kan kikikakan da ke faruwa a siyasar jamhuriyar Nijar, kama tun daga taron majalisar tattaunawa tsakanin 'yan siyasar jamhuriyar Nijar da ake kira CNDP da 'yan adawar jamhuriyar Nijar suka kauracewa kwanakin baya zuwa shirye-shiryen zaɓukan da ke tafe. To ina ganin za mu soma kan wannan al'amarin na baya bayan na taron majalisar tattauna tsakanin 'yan siyasar Nijar da ake kira CNDP da 'yan adawar Nijar suka kaura cewa. Malam Bala Ibrahim da kai za mu soma shin menene dalilan ku na kin halartar taron na majalisar CNDP? Kasan CNDP eh, yanzu an kai tarihi shugaban eh, wanda ake ce ma chef de file de l'opposition yau har Muhammadu Madugun 'yan adawa Madugun eh, yana cikin wanda sun ka kirkiro CNDP tun da lokacin nan abin da ake zato ga sayan CNDP ita ce ganin kamar a ce kullum kun inda akwai eh, matsaloli na siyasa a ce an samu sulhu kuma ba cikin rigima ba eh, cikin a fahimtar juna to sai mun ka gani eh, lokacin da mun ka zo a bisa kan milki tare da mpns lokacin nan sai an ka fara mai da CNDP baya sai an ka kai lokacin da CNDP an mai da shi ba komi ba inda sai a zo a tattauna a samu kamar a ce sulhu a samu a ɗauki matakai wa'anda ke gyara mu bisa kamfanin siyasa a je can sai da minis a yi watsi da su sai ya kai lokacin da ma 'yan abin ga wa'anda ke rinjaye sai su zo ma bis tele su ce sayan da ya fi ai ba komai bane to mu lokacin da muka ga wannan muka ce mu mun kan kanmu tunda ba mu iya zuwa mu zamna cikin eh, zauren da ko ai maganganu ba a ɗaukan su wani abu amma ai CNDP din kamar shawarwari ne ake bayarwa ba eh. wata doka bace ake kira ba doka bace amma kamar a ce ka san eh, demokradiya cewa ake akwai abin da ke da ƙari cikin demokradiya shine ne turanci ake ce ma consensus mm. akwai me za a yi ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori wa'anda ke cikin ƙasa sun yarda to lokacin nan sai a ba gwamnati shawara gwamnati ta ɗauki doka sai an ka kai lokacin da koma mun zo mun zamna sai a ce ku ba komai ba mu ne ke da rinjaye mu za mu yi abin da muka gada dama to lokacin nan mu mun ka ce ba mu iya tsaya cikin CNDP yau abu ne wanda ke da ciki gare mu na gani cewa su wancan wanda muke gugurwa da su yau su ne sun ka gani lalle ya kamata eh, sayan da nan ta hulhudu a maido ta matsayinta na da wato a yanzu ne su kake ganin masu minki suka gane mahimmancin ita wannan majalisa yanzu ne sun ka fara gani tunda yanzu harkokin siyasa sun taɓarɓare cikin ƙasar tattalin arziki komi Nijar komi ya tsaya yau dole ne a nemi sulhu kuma babu a ce hanyar da na samu tsuru a cikin kansa ga wanda ya huce ita wadda majalisa da na da mm, mm. na gode bana eh. malam adurumun ah, ana magana cewa sai yanzu ne bangaren da ke mulki ya gane mahimmancin ita wannan majalisa ta tattauna tsakanin 'yan siyasa sai ndp ah, me yasa yanzu ne aka gane mahimmancin ita wannan majalisa wato sai kamar wadda bana ya faɗa tsoho kungiya ce wadda aka kafa mu a wannan lokacin muna cikin adawa wato da aka kafa sayan da ya fi lalle bukatar ta ita ce a kowane lokaci idan wata babba bukata ta taso masu rinjaye ba za su yi aiki da majoritekinsu ba kawai amma za su tar da duka 'yan siyasa har da 'yan adawa cikin zaure dai a tattamna kowa shi ba da nashi ra'ayi sai a ga wani hanya ne za a bi yadda wannan abin da aka tunkara za a yi shi da kyau kuma zai gamshi kowa kuma ina tunani ma shugaban ƙasar faransa da ya zaka nan wannan lokaci shine wato sarkozy sai da ya jinjina musu dabe ya ce ai babu cikin ƙasashen afirka babu wani ƙungiya babu wata hikima wadda ta wuce wannan nijar don me saboda mu a lokacin a lokacin duk an ka kira mu lallai muna son iko amma ba za mu sa shi gaba ba mu yi fatali da bukatar ƙasa mai fatali da kwanciyar hankali da neman kwanciyar hankali mu ce sai abin da muke so za a yi a'a a lokacin da duk an ka kira mu za mu zo cikin wannan zaure mu zamna wato ku a wannan lokaci ko ba za ku kaurace wa taron majalisar na sai inda ba ba mun faɗa a doka ba a doka ba ba za mu yi kawo matsala ba wato shawara ce kuke bada idan ga dama a aiki da ita idan kuma aka ga dama a watsi da ita kuma ba za ku yi wani ce ku ce ku ce akai ba ba mu ce ce ku ce ba mu da iko ba to me ya bambanta sai NDP yanzu da waccan ta da to kaga wadda sayan da yafe take a da kaga yadda take tafiya kaga kuma yadda kowane gungu yadda yake a wannan lokacin kowa da kowa ne kawo nashi gudunmawa ya tashi fahimta aka ta aka shi tare to shi kuma aka madin cewa da ya fi kiran shi fa sai wata bukata ta zo ba a zaure bane wanda ko da yaushe za a zo a zamna ko da yaushe za a zo a sai wani abu wanda yake ya shahi kowa ya shahi an adawa ya shahi an eh, eh, eh, masu rin shayi sai wannan abun ya zo sai wannan wato bukatar ta tabbata sannan za a kira CNDP yanzu kiran da aka yi na CNDP na kwanakin ai aika sanda dama duka in ada in majalisa za ta dawo wannan al'ada ce in majalisa za ta dawo za ta yi zama irin wanga zama wanda za ta yanzu na kaddamar da dokal wato kuɗi kashe-kashen kuɗi na ƙasa ai ai wato al'ada ce duk shekaru sai an kira sandefe kuma zan sake tuna ma wato bana da cewa 2015 da sai an da fi na wannan eh, zauren shawara da suka zama suka yanke shawarori bisa ga wato tsarin zaɓe abin da ya shahi wato ƙididdiga da eh, dokoki na tafiyar da zaɓe da sauransu da suka zama suka ƙaddamar da wannan dokokin mu muna majalis a wannan lokacin ina cikin rinjaye amma da aka kai mana wannan dokoki ce mana suka yi mu yan bangare namu shugabanninmu na masu rinjaye ce mana sun kai gamma taba ko alif cikin dokokin nan an samu yarjejeniya kuma haka muka yi yan majalisa mu masu rinjaye muka daga hannuwa muka kaddama na wannan dokokin yadda sai an dafe ta tsara su wato idan na fahimce ka malam abdulmumin akwai matsaloli da dama da aka so ita wannan majalisar ta tattauna a kan su waɗanda suka shafi tafiyar da siyasar jamhuriyar Nijar. Musamman ma tsarin tsarin zaɓe. Tsarin zaɓe. Hmm. A wannan sai NDP menene kuka so ku tattauna? Eh an yi wani kira wanda sun ka kaurace ma tun watanni biyu zuwa uku da suka wuce. A lokacin da aka kaddamar da wannan kundi na abin nan na tsarin zaɓe. Zaɓe. Mhm. Code electoral. Mhm. Sun ka kaurace mashi sai NDP ba ta yi wani eh, wani zama wanda ta kawo ta ta shawara ba. Mhm. wato aka kai shi majalisa wadda gwamnati ta ɗauko shi ta bada shi kashe shi gwamnati wato su ne ke da da su da majalisa su ne adda hanyar su yi doka wancan zaman da suka ce ma sai aka kaddamar da wannan dokar ba tare da wato 'yan siyasa su gaba ɗaya shi da su sun ba da nasu wani abin gaba wani wani sun yi wani ma ko wani abu hakan ga kamar bisa wannan dokar to yanzu abin da yasa aka sake kiran su don saboda akwai wata doka wadda ana son su ba da nasu ra'ayi ko kafin a kai ta majalisa wace doka kenan to a gaishe ku malamai to wannan kamar soman taɓi ko kuma share fage ne kawai aka fara dangane da bambance-bambancen da ke tsakanin jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya da sauran jam'iyyun adawa na jamhuriyar nijar a shiri na gaba za mu zo mu da kusa a cikin saɓanin da suke da shi a fannoni da dama yanzu muna gode shi wakilin namu yusuf abdullahi da kuma bakin nasa muni usman da ban ibrahim a kan wani muharar da aka shirya kuma aka aiko mana ita muka cillota a cikin iska domin ku ta a madadin dukkan su ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc sai an jima.